babu abin da ya rage wa mutum sai ya koma ga Allah da ya halicce shi mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ya halicce mu shi ya san damuwan mu shi ya san bukatan mu shi ya san halin da muke ciki mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala domin ita ce mafitan mu ta ƙarshe mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala domin taska komai tana hannunsa shine mai bayarwa shine mai hanawa shine mai ɗaukakawa shine mai kaskantawa komai yana hannun Allah wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum mu koma ga Allah domin komai namu mai karewa ne ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq mu koma ga Allah domin mu mabukata ne shi wadatacce ne ya yi nasu antumul fuqara ila Allah wallahu wal ganiyul hamid in yasha yudhibukum wa yati bi khalqin jadid mu koma ga Allah ta'ala wajen gaya masa damuwanmu da bukatunmu da larurorinmu da halin da muke ciki mu koma ga Allah mu gaya masa halin da muke ciki wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala ya ce ud'uni ku roƙe ni ku nemi bukatunku a gurina ku nemi buɗi ku nemi kariya ku nemi tsari ku istigatha ku nemi agaji ku nemi tsari ku nemi kariya ku nemi bukatunku a guri na astajib lakum Allah ce zan amsa muku zan biya muku bukatun da kuke nema a guri na innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke tsaurin kai suke girman kai ga barin bauta min sayadkhuluna jahannama dakhirin za su shiga wutar jahannama ranar alkiyama suna kaskantattu Allah ta'ala ce wai za su alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qaribun ce ina nan kusa ujibu da da'wata da'i ina amsa addu'a ina amsa kiran mai kira iza da'an idan ya kira wani fal yastajibu li to ni ma na kira su su amsa kirana wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yarshudun don su samu shirya zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce addu'a huwa ibadatu addu'a ita ce ibada sai kira wannan aya ko karanta wannan aya ud'uni astajib lakum annabi alaihi salatu wassalam ya ce inna rabbakum haƙiƙa ta tabaraka wa ta'ala hayyun mai kunya ne karimun mai karamci ne yastahayi min abdihi yana kunya daga bawansa izarafa yadaihi ilaihi idan ya ɗaga hannu gare shi an ya rudda huma sifra ya dawo masa da hannunsa ba tare da ya bashi komai ba annabi alaihi salatu wassalam ya ce ma min muslimin babu wani musulmi ya da Allah bi da'awatin wanda zai kira Allah da wata bukata ko ta damuwa ko ta larura laysa fiha ithmun a cikin wannan bukata tasa ba wani abu yake so a bashi da zai yi sabo ba wala qati'atu rahimin ba wani abu yake so ya bashi wanda zai yanke zumunta da shi ba illa atahu Allah sai Allah ya bashi bukatarsa ihda thalathin ɗayan abubuwa guda uku zai bashi sakamakon nacewa da ya yana roƙon Allah In ma an tu'ajjala lahu da'watu ko dai Allah nan take ya bashi abin da yake bukata nan take roƙi Allah nan take a amsa wa in ma an yaddakhiraha lahu fil akhirah ko kuma Allah ya masa ajiya ya masa tanadi a bankin gata ya aje masa wannan alahira, ranar da ya fa'u malin wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar da dukiya da 'ya'ya ba su da wani amfani ga mutum sai wanda ya je wa Allah da zuciya kubutacciya yadda muka shigo duniya din nan ba wando ba riga ba takalmi ba hula babu kuɗi ba akawun ba digiri ba masters ba phd ba shehi ba malam ba wali haka nan za a tattare mutum a mai da shi cikin farin likkafani a tattara a kai shi makabarta a binne shi a bar shi da aikinsa masoyanka su ne waɗanda suka halarci jana'izarka masoyanka su ne wanda suka taimaka aka yi maka wanka da gaggawa aka yi maka likafani da gaggawa aka ɗauke ka a yi maka sallah aka kai ka makabarta aka saka ka a kabari masoyinka a ranar shine mai cewa a ƙara ƙasa a can masoyinka shine mai cewa a toshe can kada ɓera ya shiga ko gafiya ta shiga a toshe can kada ruwa ya shiga an tara maka ƙasa a wanke hannu a kanka sannan ai maka addu'a a watsi. daga nan wani kuma ya fara tunanin in kana da mata ba ma zai jira wata haɗu da kwana goma zai fara mata test cewa fa yana ciki dukiyarka a raba shi shikenan a bakka da Allah da ya halicce ka a bakka da hali da abin da ka je masa lahira da shi a wannan lokaci ne mutum zai gane kuransa zai gane daidansa babu wani minti kwaya ɗaya da zaka nema daga Allah ya maka ƙari a iya dama da lokaci da ya baka to a lokacin mutum zai gane ashe na yi ta roƙon Allah na yi ta addu'a a wasu lokuta domin wasu buƙatu na wani duniya kuma ban ga an biya mun ba ban sare ba ashe ranar Allah ya maka ajiya na wannan aikin sai mutum ya ga ina ma tun da yake roƙon Allah wani abu a duniya ba a taɓa shi ba ajiya aka yi masa ta gata a lahira wai ma an yi sarifa anhu su su mislaha ko kuma akwai wata busifa da Allah ya kaddara ta tun karo ka kai ba ganin ta kai ko ba sanin gaibu kai ba amma ko ta musifa kaddara ce ta tayo kanka wacce za ta shafe ka ko ta shafi dukiyarka ko ta shafi iyalanka ko ta shafi imaninka sai Allah ta'ala sakamakon nacewa da kai kana addu'a sai Allah ya tunkuɗe maka wannan musifa to tunda ba gani kai ba baka san an tunkuɗe maka wannan musifa ba kai ko ba zato ka kyautata wa Allah ba sai ka ce ai yi ta addu'a har yanzu na ji shiru sai sahabbai suka ce idan nukthir lalle kan za mu yawaita addu'a za zamu tayi kenan ba iyaka ƙala Allahu akthar yace Allah shine mafi yawaitawa ku yi ɗin ku gani ba za ku ƙura Allah ba da zai biya dukkan duniya bukatar ta kamar ka ɗauki allura ne ka tafi tekun Atlantic ka je ka tsoma allura ka taho gida to wannan allura iya ɗan danshin da ke jikinta shine buƙata da burin duk mutanen duniya da Allah zai biya musu ba haka kawai ake addu'a a tashi ba akwai abubuwa da ake so mai addu'a ya kiyaye so da yawa za mu yi addu'a sai mu gaba ta amsu ba to abin da ke jawowa shine rashin kiyaye ka'idodi da na dubba waɗanda malamai suka shimfiɗa waɗanda ake so mutum ya kiyaye a lokacin da zai addu'a gwargwadon kusancinka da waɗannan wato alamomi ko waɗannan ladubba da aka shimfiɗa gwargwadon yadda za ka dinga ganin tasirin addu'a ka shi sa wani zai yi addu'a da yawa bai ga bukata ba wani ya yi kaɗan sai ga an biya saboda sanin lokaci da guri da yanayi da ladubban da Allah ta'ala yake amsa addu'an bayinsa na farko al-ikhlasu lillah in za ka yi addu'a ka yi ta saboda Allah ka yi ta don Allah ka yi tsakaninka da Allah ka yi don Allah kuma ka yi Allah kake nufi kawai sannan za ka yi addu'a an yabda bihamdillah ka fara jinjina wa Allah ba kawai za ka ce Allah ba ni kaza ba sai ka yi tawassali ka yi kamun kafa ka yi fadanci ya Allah kai ne mai kowa kai ne mai komai kai ne mai bawa taskakace mu naka ne in baka ba ba mai ba mu Allah mun ga ka ba wasu kana da kirki kana da karamci kana da shi Allah ka wasa Allah ka wato ainihin kai kai kirari sannan wasana ya alai ka ƙara jinjina wa Allah thumma bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan kai salati ga annabi wasu malamai suka ce in kana son addu'a ka te saurin shiga ka yi addu'a ka roki Allah kai wa Allah kirari kawa annabi salati sai ka faɗi buƙatar a ƙarshe sai ka ƙarawa annabi salati sai zama ka tana cikin tsakanin salatin annabi guda biyu to yadda ba za a mai da salatin ka guda biyun nan ba ita ma addu'a ta ka ta layi ta samu shigewa aljazmu fi du'ai wal yaqinu bil ijaba sannan Allah yana son zaka roke shi ka sakankance kawai zai maka dan kakan je kofar gidan wani ka kyautata masa zato alhaji wallahi na farka ban ci komai ba so kake ya tausaya maka dan ya ji baka ci komai ba don ha alaji zai tausaya maka ya karkace ɗauko ne abu ya baka ka gaya wa Allah ba ya fi kowa tausayi ba ba ya fi kowa jin kai ba to ka sakankance ka yaƙini cewa in ka roki Allah Allah zai amsa maka Udu ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati lokacin da kuke gaya wa Allah bukatunku to ku sakankance cewa zai amsa muku al ilhahu fid du'a kanace kanace kanace kanace sosai wa adamul isti'jal yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana amsa addu'a ɗayan ku mutuka bai gaggawa ba yace na roƙa na roƙa na ji shiru baka ji shiru ba aka rama tunda idon ka yana gani baka ji shiru ba tunda har yanzu haƙoranka na nan baka ji shiru ba tunda kana cikin hankalinka wani ba shi da baya ji wani baya gani wani ba shi da ido wani ba shi da yatsu wani ba shi da kafa wani yana makabarta ya mutu wani yana asibiti a kwance ba magani wani yana gidan mahaukata ba hankali wani yana asibiti ba lafiya ba magani wani yana kurkuku a ɗaurin rai da rai ko ba laifinsa ba ne kuskure ne da ya za ka yi daidai waɗannan so da aka akara makalla mutuƙa kana cikin hayyacinka kana cikin lafiyarka kana cikin imaninka to ka gode ma Allah hudurul qalb du'a ka halarto da zuciyarka ba dan wasa kake yi ba sannan addu'a fin raha shidda Allah yana so lokacin da kake da shi ka tuna da shi lokacin da baka da shi sai ya maka abin da kake so la yas'al illa Allah wahda sannan kaka hada da tsafi ko ka hada da sihiri ka roki Allah shi kadai sannan kada kai mummunan addu'a akan iyalanka ko akan dukiyarka ko akan kanka ko kuma akan 'ya'yanka sannan mutum ya kasa kasa da muryarsa ya kuma yadda cewa shi mai zunubi ne kuma yana neman gafara zunubansa kuma ya san Allah ya masa ni'ima kuma yana godiya a kanta sannan ya kankan da kai ya kwantar da kai ya nuna kwaɗayinsa ya nuna damuwarsa sannan ya san ya ɗau haƙƙin wani ya mai masa da haƙƙinsa ya maimaita addu'a nan sau uku an fi so ma ya kalli alƙibla ya ɗaga hannayensa sama ya ma yi alwala in zai yi kafin ya fara addu'a sannan kada ya wuce gona da iri wajen addu'a ya roƙi abin da bai san ko bai san ko bai san ana ba da shi ba sannan ya fara yi wa kansa addu'a in zai ma wani sannan ya tawassali ya kamun kafa zuwa ga Allah ta hanyar karanta sunayensa masu tsarki da siffofinsa maɗaukaka ko ya tawassali da wani kyakkyawan aiki da ya aikata ko kuma ya nemi addu'a daga wani nagartaccen bayi wanda yake kusa da shi rayayye yana kusa da shi ya ce da Allah ya sa ma addu'a sannan ya kyautata abincinsa da abin shansa da tufafinsa daga halar kada ya addu'a da yanke zumunta kada ya addu'a da sabo kuma ya zama yana umarni da kyakkyawa yana hani da mummuna kuma ya dinga baya baya da saban Allah da aikata laifi ya yawaita sadaka ya yawaita aikin alheri ya kyautata ma iyayensa ya dinga sada zumunta ya kula da haƙƙin maƙota ya kula da haƙƙin zumunta sanai dinga tausayawa na ƙasa yana kuma girmama na sama daga cikin lokuta da ake son amsa addu'a akwai daren lailatul qadari in wannan ya zo mutum ya dage akwai tsakiyar dare can ka tashi uku ka kalli gabas kawai ka gaya wa Allah da bayan salloli guda biyar da cikin sallolin ma a cikin sujjada da kafin ai sallama da kun bayan an kira sallah kafin a tada ikama kamar yanzu din nan da muke yin wato yin hudu ba an kira sallah ba tada ikama ba to lokaci ne na amsa addu'a da lokacin saukar ruwan sama da kuma bayan sallar la'asar ranar juma'a har zuwa faduwar rana lokaci ne shi ma da ake amsa addu'a a cikin sujjada ka gaya wa Allah damuwarka sannan kuma ka yawaita faɗar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin musamman ka maimaita su arba'in kafin ka faɗi ka yana daga cikin abin da ake so mutum wato ya yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya yawaita sadaka yawaita aikin kirki muna fata Allah kalle mu da idan rahama Allah ya yafe mana kurakuranmu ya yafe mana zunubanmu Allah muna da damuwa Allah ka yaye mana muna da bukatu Allah ka biya mana Allah muna bukatan ka bamu lafiya ka bamu zaman lafiya ka yawaita alkhairi a tsakaninmu Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da jin ƙanka da rahamarka Allah ka bamu Allah muna roƙonka jin ƙanka da rahamarka da afuwarka ka mu a ciki Allah kai mana arziki duniya da lahira Allah kai mana albarka da matanmu da 'ya'yanmu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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم